This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kamo tashar. Masu aure Assalamu alaikum yanzu din ma dai Ladan Ibrahim a yau ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. A cikin shirin za mu kawo muku tattaunawar da Sale Shehu Ashaka yi da shugaban hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato Ibrahim Lamurɗe. Kana muna ɗauke da shirin rigakafi na Jummai Ali. sai sharhin jaridun Ghana da kuma ra'ayi daga bakin mai shi, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Amurka da na Birtaniya suna gaya wa kafofin yada labarai cewa akwai kyakkyawan zaton cewa bam ne ya haddasa faduwar jirgin fasinja na kasar Rasha da ya auku a zirin Sinai makon jiya lamari da ya halaka lahirin fasinjoji mai tanda 24 suke ciki. wani jami'in amurka ya ga kamfanin dillancin labarai na associated press cewa magaganu da masu aikin leƙen asiri suka saurara ya nuna cewa ƙungiyar isis ke da hannun wajen kada wannan jirgi ita dai ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin haddasa faɗuwar jirgin sai dai bata fito fili ta nuna shaidar da zai tabbatar da wannan ikirari ba amma shugaban masar abdul fatah el sisi ya yi watsi da ikirarin na isis da cewa farfaganda ce kawai da suke yi da niyyar nakasa tafarkin tsaro da daidaito a masar wani masani kan harkokin gabas da tsakiya wata cibiya da ke nan birnin washington mai suna david shanka ya ga murya amurka cewa ba zai kasance abin mamaki ba idan aka tabbatar da cewa kungiyar asis ce ta haddasa faduwar wannan jirgi manyan jami'an diplomasiya na amurka sun ce kashi 85 zuwa 90 na har-haren da rasha take kaiwa da jiragen yaƙi a syria sun afkawa ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar masu sassaucin ra'ayi ne ba isis ba mukaddashin sakataren harkokin mukaddasan sakataren harkokin wajen amurka ann peterson da victoria newland su ne suka faɗi haka lokacin da suke ba da shaida gaban kwamitin kula da harkokin waje a majalisar dokokin amurka amma jami'an soji da na diplomasiyyar rasha duk sun dage cewa isis su ne ke auna har-haren da kasar take kaiwa a zaman na jiya laraba shugaban kwamitin el royce ya ce rasha ta ɗauki mataki na kai tsaye wajen juya makomar syria nan gaba amma ba abin turba ba mai kyau ba ne sakataren harkokin wajen na amurka victoria nuland ta ce rasha tana da tana ɗanɗana kudarta a yunkurin karfa mulkin assad ta tura ta lura cewa rasha tana kashe abin da ya kama daga dala miliyan biyu zuwa hudu kowace rana domin tafiyar da matakin soji da ta ɗauke ɗauka a syria ta kara cewa idan rasha ta bi wannan matakin fiye da batun ta za ci gaba da yin haka har na tsawon lokaci sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na baba nan ya nuna 'yan takara biyu waɗanda ba 'yan siyasa ba ƙarƙashin jam'iyyar republican wato ɗan kasuwa donald trump da tsohon likitan jinyar kwakwalwa ben kasan sun yi kunnen doki a yakin neman zaɓen shugabancin amurka a zaɓen da za a yi baɗi ƙuri'ar da jami'ar quinnipiac ta gudanar a duk fadin ƙasar a cikin 'yan kwanakin nan ya nuna trump baki abin magana yana da goyon bayan kashi 24 cikin 100 na 'yan republican yana gaba da mr kasim mai sassanyar magana da maki daya guriya ta kuma nuna kashi hudu ne kacal suke goyon bayan ɗan takara da dattijan jam'iyyar suke goyon baya tsohon gwamnan florida jeb eh, wato jeb bush wadda dan tsohon shugaban amurka george bush babba kuma kanin tsohon shugaban kasa george bush karami wadda yake wato yake ta kokarin ya farfado daga rashin tabuka wadda yayi a muhawarar da aka yi a bangaren 'yan democrat a takarar neman shugabancin amurkan jami'ar quinnipiac ta wato ta binciken da ta gudanar ya nuna cewa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ita ce kan gaba da babban tazara kan babban abokin takararta sanata mai wakiltar jihar vermont bernie sanders tana da maki 53 cikin 100 yayin da sanders yake da maki 35 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙungiyar tsaro ta neto ta gudanar da rawan daji mafi girma fiye da shekaru goma mataki da shugaban kungiyar jen stoltenberg ya ce ya aike da sako balo-balo ga kasashensu da kuma na abokan gaba rawan dajin wacce na tsawon mako uku da aka fara cikin watan jiya sojoji shida ne suka shiga daga kasashe fiye da 30 da suke cikin kungiyar da kawayenta domin gudanar da horo mai tsanani da aka yi kasashen italiya da spain ko andalusia ko portugal steltenberg ya ce neto ba ta neman wata neman tsokana amma shirye muke mu kare dukkan ƙawayenmu stoltenberg ya ce neto ta gayyaci masu sa ido daga dukkan kasashen da ke cikin kungiyar da kuma kungiyar tsaro ta turai da kuma wasu kasashe da ke fadin duniya ciki har da rasha zuwa rawar dajin an rantsar da sabon firaministan kasar canada justin trudeau mataki da ya kawo karshen mulkin masu ra'ayin mazan jiya na shekaru goma a kasar. Trudeau ya jagoranci jam'iyyarsa mai sassaucin ra'ayi da ake kira LP a takaice ta samu gagarumar rinjaya zaben wakilan majalisar dokokin kasar inda ta samu kujeru 184 idan aka kwatanta da kujeru 99 da jam'iyyar tsohon Prime Minister Stephen Harper mai ra'ayin riƙau ta samu. trudeau ya bi sawun mahaifinsa wadda ya riga mu gidan gaskiya wadda ya jagoranci kasar canada na kusan shekaru ashirin jim kaɗan bayan da aka rantsar da shi trudeau ya bayyana sunayen ministocinsa wadda jimlar maza da mata cikin majalisar daidai suke ministocin waɗanda shekarunsu na haihuwa ya kama daga 35 zuwa 50 sun yi rantsuwar kama aiki nan take cikin manyan harsunan ƙasar. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka Hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC ta ce kotu ce ke kawo cikas ga ayyukanta kamar yadda shugaban hukumar Ibrahim Lamurdi ya shaidawa Sale Shehu Ashaka a cikin hirar da suka yi. duk yadda za ka yi in ba kotuna sun yanke hukunci su an ɗaure mutum ba da wuya mutane su amince da yadda ake faɗa da cin hanci da rashawa a ƙasar nan iyakan abun da hukumar efcc za ta yi ne ta kama mutum ta bincike shi ta kai shi gaban kotu kuma ba za ka tilasta kotu ta yi abun da ba ta so ta yi ba misali james borin nan ɗaure shi da aka yi ingila kusan duk abubuwa da a cikin cajin nan da aka yi masa a nan najeriya da su aka yi amfani da su 'yan sandan ingila suka bincike shi akai suka karbi takardu da muke da su a nan aka gabatar shi haka aka yanke masa hukunci to kaga abun yana da daurin kai gashi nan kana da wa'innan shaidun a nan kotu ta ce ya tafi bai da laifi alhamdulillahi abubuwa ina gani za su canza kwanan nan a kotu kotunan najeriya wanda zai sa yanzu dole in aka kai magana a gaban kotu a saurari kotun rana rana ana bin juna ba tare an daga ba sai an kare zan baka misalin kes din prince abubakar audu tsohon gwamnan kogi state lokacin da muka kai shi kotu ina jin 2006 aka gabatar da shi gaban kotu a lokuta amma tun wannan lokacin har yau an gabatar da shi amsa laifinsa ko kare amsa a nan muke tun daga dubu biyu da shida har zuwa yau abin da ya faru shine da aka gabatar da shi gaban kotu a nan shekara na dubu biyu da shida sai ya ce bai yarda da wasu abubuwa ba ya ɗaukaka ƙara aka tafi court of appeal daga nan ya ce bai yarda da abin sakamako da aka bayar ba ya aka je supreme court aka ce a koma kotun da ke sauraron karan bai da hurumin da zai zo har supreme court da aka koma za a ci gaba da kes din kuma sai suka sake ɗauko salon wani abu suka ce shi ma wancan ba sai da shi ba aka so sabuwar tafiya zuwa court of appeal aka daga court of appeal aka sake koma supreme court to ka ganin cewa kila ku ne ba ku hada takardun binciken ku ba daidai kamun ko ka kai shi kotu ai wannan bai da na da maganar takardun bincike ko rashin takardun jiki wani sai ce maka kawai yana bukatun a yi masa wani abu sai kotu ta ce ba ta yarda da wannan ba sai ce shi kuma akan wannan zai ɗaukaka kara eh ai ba a shiga ma a ga cewa ko takardu da muke da su ko shaidu da muke da su ko ko bayanai da za mu ba kotu zai sa a yanke masa hukunci ko ba a kai ga wannan ba to yanzu kotu ta ce a dawo a cigaba da shari'a mun zo mun sake shigar da kara a shari'a a nan abuja aka gabatar da shi gaban kotu kafin wasu gabatar da shi gaban kotu sai aka yi kusan wata uku ko hudu baya najeriya a bai da lafiya bai da waye daga badi ya dawo aka zo aka je kotu to yanzu da yake maka magana sun sake yin wani appeal din to bari in baka misali shi prince abubakar audu dubu biyu da shida aka gabatar da shi gaban kotu akwai joshua dare akwai jolin yami na taraba state akwai uzo ujo kalu na abia state akwai saminu turaki na jiga state akwai shi na ekiti state dubu biyu da bakwai aka gabatar su gaban kotu amma har yau da nake maka magana ba wanda za a ce an samu cikakken ko an kammala shari'a Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan. Yara Allah kai mu karo Allah mai da himta. ne akan hankali wata tafiya ta dawo wata tafiya ta tafi wata magana ta dawo wata magana ta tafi nisa nisa bulu gani mutumin zamani daidai da mutum zamani amma mutumin zamani akwai wani hali gare shi shi ka kashe man ciki don na san wani mutum zamani baya jiran lokaci don ka san wani mutum zamani baya tunanan gaba komai za kai karin ka

ta dadewa kare kowa da bikin zuciyarsa ga wani ya da tunkiya a gwada to madalla har yanzu dai ana tare da sashen hausa ne na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu muna agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha biyu ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya. Shirin da ke faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansu allurar rigakafin cututtuka. ba tare da wani dogon bayani ba ga Nasiru Yakubu birnin Yaro da tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. A lokuta da dama iyaye mata sukan ƙaurace wajen yi wa 'ya'yansu rigakafi duk da cewa wasu har sai sun fara yi wa 'ya'yan nasu rigakafin, amma sai su ki dawowa domin wa 'ya'yan nasu sauran rigakafin da ya rage. Shin ko menene illar da ke haifar wa yara na ƙin kammala musu rigakafi? Malama Jummai Umar ita ce jami'ar allurar rigakafi a cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke dambo zaria ta shaidawa yunusa ibrahim wakilin gidan rediyo nagarta kaduna daya daga cikin gidajen rediyon da ake sauraron shirye-shiryen muryar amurka irin illolin da ke kawo yara ƙanana illan shi dai na farko yaro kaga ya kamata a ce ya yi kamar yanzu a ce an bashi an mishi bcg an mishi na hepatitis b an bashi kuma zero dose opv kaga zai dawo in six weeks to idan ya zo ya dan tsallake kwanakin kasan har da yanayin zafin jikin yaro ma yaro ilan ana mashi daga wannan dan lokacin kadan kadan yana tafiya a daidai yadda muka bashi bai san zafin jikin shi ba alluran ba ta bashi matsala amma in ya zo ya ketare wasu kan ketare wasu yi wata ba su dawo ba to maimakon yaro an mishi ya zama kaga an yi mai wancan an mai wannan kaga ya dan saba jikin shi ya dan saba ba zai ji wahalan abun ba to kuma an aka mai sai ya zama kamar wani sabon abu ranan aka sake maimaita mishi kamar bai ma taɓa yi ba shi ne kawai damuwan da zai samu yaron amma ba zai iya bashi matsala ba da wani rana da wani rana kuke duba ƙananan yara ake musu wani rigakafi ranar laraba to ya bayanin kawo muku magungunan wayannan rigakafin kuna samun su akan lokaci da kuma yadda ya kamata eh muna samun su akan lokaci tunda muna zuwa muna karbuwa ne muna zuwa muna karbuwa kuma alhamdulillah mun je karba ba mu samu matsala duk wani abu da muke bukata za mu samu a gurin matukar dai muna amfani da shi a nan to ku ya ku gudanar da aikin ku a wannan guri babu wani matsala ku da kuke fuskanta ko da su kansu iyaye masu kawo yaran nasu suna dan nuna muku wasu damuwa ko ko wani abu makamantan gaskiya sukan nuna sosai tunda kaga alluran na akwai wanda aka yi yakan sa jiki ya zafi na musamman wannan alluran da ake bada na penta da na pneumonia din nan gaskiya suna da zafi to a matsayin ki na ƙwararren masana kiwon lafiya idan yaro aka yi mishi wannan alluran jikin yana zafi wani shawara zaki ba ma iyaye da farko dai idan aka musu alluran dama muna ba su shawaran su sai ruwan paracetamol mhm. wanda za su ba yaran wanda in body temperature din ya sama in suka ba su zai kasa ba badawa sai dai a siya sai dai a siya saboda bamu da na kyauta mu ma sannan na biyu idan ya zamana jikin ya yi zafi sosai za su yi tafi sponge dan sa ruwa a towel haka a bibbi jikin yaron haka a dinga bi da shi sannan a bashi wani ron paracetamol din mm. kuma gurin yakan dan yi swelling haka mm. to idan ya swelling zamu ba su shawaran su dan samu ruwan sanyi ba kankara ba ruwan sanyi za su dinga dan sa mai sanyi sosai a gurin mm. saboda wannan swelling din zai dan sauka ba a so a ce wai ai ta yawan jagwalgwala yaro haka idan wannan ruwan sanyin bai yi ba to idan aka je ma yaro wanka ruwan ɗumi za a dinga ɗan sa ana ɗan mulmula gurin zai koma ya ware idan ya zama na ya fi ƙarfin haka ɗin gurin ya zama kumburin ya fi haka idan suka zo mu kuma za mu iya tura su gaba. Shi ma Dr. Paul Manya Dogo babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna kilaye ga iyaye da ƙara jajircewa wajen raba yara da cututtukan da ke masu illa ko hallaka su a cewarsa rigakafi fa ya fi magani. Eh kwarai da gaske kaga da yanzu a nan Kaduna ko da ke Najeriya duka gabaki ɗaya jihar Amin a mu Najeriya mun shekara ɗaya kenan ba mu ga wannan wani yaro ya kamu da wannan ciwon ba mu kuma nan kaduna yanzu mun jera watanni har talatin da biyu ba mu sami wannan cuta din ba wani zai ce shi to menene shan inna a wato babu karmi ba ne idan aka ce yaro cin shan inna ya nakasar da shi kaga ba zai iya abin da sauran yara ke yi ba akwai ayyuka da dama ba zai iya yi ba wato dai an gurganta da shi a rayuwa ga baki ɗaya to kaga haka ɗin bai kamata ya zama ba so i zan ce gaskiya kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda mai allah kaɗan ya san yara nawa ne ya kamata da sun gurgunta amma ba su ba ka gane ko so kuma wannan abu ina roƙon jama'a mu daure in allah ya da za mu ci nasara don yanzu ka ga an shekara ɗaya a ƙasa duka babu polio idan mun kai baɗi kuma shi kenan ana maganan za a cire mu daga kasashe masu wannan polio ɗin idan haka kuma ya faru kaga ga mu bi wannan kudade da yake kashewa kan polio ya koma kuma wani bangare na kiwon lafiya wanda dukkan mu za mu amfana da shi so a kokarin nan da haɗin kai da jama'a suke muna roƙon su su ci gaba da ba da haɗin kai wannan abun da ake ba yadda za a yi a ce ana so a cutar da mutum abu ne ake don mu sami ginuwa so mu ƙara hakuri mu ƙara haɗa kai mu ci gaba da mu addu'a in allah ya da duk za mu sami dacewa abin da zan roƙi iyaye kada mu yi abu wanda gobe yaran nan za su yi kuka da mu ya ce inda iyayena sun bar aimin wannan da bana cikin wannan hali kaga ba karamin abu ne so ina roƙonsu mu haɗa kai da gwamnati mu haɗa kai da jami'an kiwon lafiya mu ga cewa ba polio kaɗai ba ai shi rigakafi ɗin akwai cututtuka da yawa da ana ma yara rigakafi mu haɗa kai ana yi saboda me mu gina yaranmu domin gobe don allah ina roƙon mu haɗa kai da hannu mu haɗa hannu da gwamnati don mu taimaki yaran nan su domin su ne shugabanninmu su ne manyan gobe. Dr. Paul Manya Dogo babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna. Wakiliyar mu, Amina Abdullahi Girbo da ke Bauchi ta ba mu labarin taron wayar da kai ne. Ƙungiyar CHR wato Community Health Resources Initiative ta gudanar da taron ƙarawa juna sani a Kaduna inda ta zanta da shugabannin ƙungiyoyi da 'yan jaridu da ke Bauchi da Kano domin yin nazari da kasafin kuɗin da gwamnatoci suke aiwatarwa da kuma irin tasirin da wannan kasafi yake haifarwa a fagen kiwon lafiya. su Ado Zango ma'aikaciya a CHR ta yi ƙarin haske game da taron. Wasu wannan taron shine domin a ƙara wa juna sani domin an tara 'yan jarida, an tara ma'aikatan gwamnati, an tara ma'aikatan lafiya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu domin me domin a ga cewa hubbasan da gwamnati take akan allura allurar rigakafi to ana dan samun dan matsaloli kaɗan kamar wani sayin ana gwamnatoci suna samun cikas wajen ba da wannan abin da ake cewa tripartite funding din nan kuɗi ne cunkus kuɗin haɗin gwiwa da ake bayarwa tsakanin gwamnati da dangote da kuma ƙungiyoyin lafiya ga baki ɗaya wanda suka zo ga baki ɗaya suke yin aikin wannan rigakafin sai ka ga wani sayin kafin gwamnati ta samu ta fitar da wannan kuɗin ana samun cikas ko ana samun ɗaukan lokaci ko kuma wani daga cikinsu baya bayarwa ba kan lokaci shi kuma rigakafin yara kamar yadda tura suke cewa is a cost effective way hanya ce mafi sauki wanda za a rage mace-macen yara kasa da shekara biyar daga mutuwa wato da kuma yana kare su daga cututtuka kanana kanana ga baki daya kuma an ga mahimmancin cewa gaskiya tun da aka fara wannan haɗin gwiwan na gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu da kuma ƙungiyoyin lafiya na duniya an samu ci gaba sosai dai a wannan shekaran najeriya ta fita daga cikin ƙasashen da suke da polio a a afirka disabillahi da ba don wannan hubasan da gwamnati ta yi ba kaga ai da a shekarun baya da suka wuce ko in ce suka shuɗe abun ba haka bane labarin ya sha bambam amma yanzu an yi haɗin gwiwa a cikin jihohi tare da um, masu gari da sarakunan garurrukan da ake duka ga baki ɗayan sarakuna ma daga eh, ƙananan hukumomi daga ma shi kansa ma masarautan gari ko a ce irin kano ko zaria ko bauchi ko wani eh, gari kai zuwa ƙananan hukumomi har cikin cikin al'umma ma wanda suke zaka ga koda akwai dakaci ko mai unguwa yanzu an samu haɗin kai da su kuriti wato jami'an tsaro da kuma al'umman gari sun karɓi wannan abun kuma ana inganta aikin kuma ana ganin cewa ana aikin hakika mutane suna fita ba za a ce dai um, gabaki ɗaya 100% ake samun um, karɓuwa ba amma dai an samu ci gaba sosai. Balkis Ado Zango ma'aikaciya a CHR da ke Kano kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Abin da ya sauwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake gayyata ko a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya. To ma da Allah ya ƙara mana lafiya. Yanzu kuma ga baba ya ko makeri da sharhin jaridun Ghana. zan fara shirin jaridu ne da jaridar da chronicle inda jaridar ta ce ta tattara wasu labarai da ke nuna cewar jirgin ruwa mai bada wutar lantarki mai karfin ɗari 225 da ghana ta sayi daga kasar turkiya bai taso daga kasar turkiya ba kamar yadda ake yada jita-jita cewa nan da kwanaki biyu injin zai isa gabar tekun ghana a garin tema inda aka tana ba jirgin ruwan ya tsaya jaridar da chronicle ta ci gaba da cewa an janye jirgin ne mai girman wata babban kasuwar zamani a birnin accra aka mai da jirgin wani bangaren gabar tekun turkiya Pyongyang don wasu manyan jiragen ruwa kuma su zo su tsaya a wurin bayan an yi bukin kaddamar da jirgin amma ba ya tashi zuwa kasar Ghana ba ne. Jaridar da Chronicle ta ce da aka tuntubi ministan wutar lantarki Dr. Kwabna Donko akan wannan batu sai ya ce a nemi karin bayani daga jami'in hulɗa da jama'a na hukumarsa wanda shi jami'in ba shi kusa. ita kuwa jaridar daily graphic ta rawaito kira ne da karamin ministan ilimi samuel okujato ablakwa ya yi wa shugabannin ɗalibai da su kwantar da jijiyoyin wuya akan takaddamar su da makarantunsu akan su biya kuɗin wutar lantarki jaridar ta ce gani da rashin biyan kuɗin wutar lantarki ma'aikatar wutar ta kasa ta fara yanke wutar lantarki a wasu jami'o'i na kasar wanda hakan da ya yi sanadiyyar wasu makarantu suna bukatan ɗalibai su biya kuɗin wuta su ko ɗaliban sun tada kayar baya cewa ba za su biya kuɗin wutan ba jaridar daily graphic ta ce a ranar talata ce ƙungiyar ɗalibai ɗaliban suka shigar da kara ga hukuma akan wannan batu inda kungiyar ta ɗalibai take cewa idan aka tilasta wa ɗalibai su biya kuɗin wuta zai kara musu waniyar kuɗi da suke fama da ita Idan muka leka jaridar Ganin Times, za mu ga ta rawaito labarin wani taro da wata kungiyar ƙasa da ƙasa ta ba da shawarwari a kan zuba jari ta Synergy Global Holdings da ta shirya a birnin Takoradi da ke jihar yammacin Ghana tare da haɗin gwiwar hukumar kuɗi akan bunƙasa hudan sashen jama'a da na masu zaman kansu. Jaridar ta ce wannan taro da ke da manufar samar da ci gaba a Ghana da wasu ƙasashen Afirka ya samu halartar jama'ai daga kungiyar ta Synergy Ghana da jami'an hukumar kuɗi da ministocin jihohi da sarakunan gargajiya da kuma masana masana a fannin bunƙasa sashen 'yan kasuwa da manyan masana'antu. Jaridar Ghanaian Times ta ce shugaban na Sinaji na ƙasar Ghana, N.A. Kwabla, ya ce wannan taro dai zai mai da hankali ne wurin haɓaka hudun gwamnati da 'yan kasuwa. a bangaren siyasa kuwa jaridar deliga ta bugo cewa babban jam'iyyar hamayya ta npp ta sake miƙewa kan kafafunta wanda a cikin wannan lokaci da ta shiga cikin wani hali sakamakon cece kuce da ya kici ya cinyewa a cikin jam'iyyar jaridar ta ce helkwatan jam'iyyar npp dai ya zama dandali ne na farin ciki a lokacin da kwamitin shugabannin jam'iyyar na ƙasa da kuma kwamitin zartarwa suka yi zama a nan helkwatan bayan jam'iyyar ta tsike tsohon shugabanta paul afuko jaridar Daliga dai ta ce kimanin mambobin kwamitin shugabannin jam'iyya na ƙasar 95 a cikin da 120 suka halarci wannan taron wanda ya zama tamkar abin tarihi tun lokacin da aka zaɓi tsohon shugaban wanda ake mai zargi da rashin kira a yi zama jarida ta ce abin al'ajabi shine babban sakataren jam'iyyar bai je taron ba don kin amincewarsa da tsige tsohon caman jam'iyyar paul afoko wanda aka tsige shi a makon da ya gabata to madala yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana Allah Hausa jihar shin an naɗa shi ne an zaɓe shi na domin ya zo ya zamna kutumi ko kuma kan ce kamar ah, abin da hausawa ke cewa burtu don allah don annabin allah kutun tuɓo shi saboda mun ji shi ya yi babu kwalab babu zaɓar bai kamata a ce an zaɓi mutum ba a ce an turo kuɗi ya gobe an turo kuɗi jibi mutum yana zaune kamar wanda kamar su bai ci ji tulu ba don Allah da na da Allah tuttuɓo ne shi saboda mun ga a ainihin eh, hukumar shari'a da ta yi shari'a ta yi shari'a cewa ta yarda da shi ta tantance shi ta bar shi domin ah, ci gaba da a eh, jihar Kebbi mu san cewa ba sai muna adalci ba saboda wallahi sun sani cewa a cikin kowa gudu kowa sani tsohon barawo ba don haka muna kira da yesu don Allah don annaban Allah su dan ka ayyuka da kwarai su zakar jinjima. Assalamu alaikum Voice uh, of sunana Alhaji Usain Sabo ni dan Bauchi ne a Najeriya ina da na anan California na so ne magana ga shi shugaban kasa da allah ya bashi muhammad buhari da kuma ta yashi cewan yana so ya yi fighting na corruption a najeriya to abubuwan da ni nake son faɗa a yawan abubuwan da na gani a zamana a ƙasan turawa yanzu misali dai ina da shekara wajen shida a ingila na dawo amerika yanzu ina da shekara ashirin da biyar a nan so na ga wasu abubuwa da yawa da na ga zai iya taimakon mu zancen rashawa da hanci da rashawa idan wa'annan abubuwan za su faru kamar wajen shine na ɗaya wajen kwana a tabbatar kowa ya samu gun kwana isasshe wadda shine gun kwana da manto da ruwa da wuta sai kuma karatun education na makarantun yara sai kuma abinci ya zamanto kowa ya samu wadatan abinci to madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karo a takaice amurka da na birtaniya suna ga kafofin yada labarai cewa akwai kyakkyawar zaton cewa bam ne ya haddasa faduwar jirgin fasinja na kasar rasha wadda ya hadari a zirin sinai makon jiya kasar masar ya halaka illahirin fasinjoji mai tanda 24 da suke ciki manyan jami'an diflomasiyya na amurka sun ce kashi 85 zuwa 90 na hare-haren da rasha take kaiwa da jiragen yaƙi a kasar siriya suna sun afka a ƙungiyoyin 'yan tawayen kasar masu sassaucin ra'ayi ba isis ba sannan sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na baya bayan nan ya nuna 'yan takara biyu waɗanda ba 'yan siyasa ba ne a jam'iyyar republicans donald trump da tsohon likitan jinya kwakwalwa ben carson sun yi kunnen doki a yakin neman zaɓen shugabancin amurka a zaɓen da za a yi baɗi to madalla yanzu a nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai can an jima da ranar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sahabu imam aliyu wanda ya tallaba min domin shirin ya kai gare ku da cubahiro ne da ya ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya jim cook ni ladan ibrahim awa ke cewa sai an jima ku This program has come to you from the Voice of America, Washington.